shine kuma yammacin ashirin ga watan al-muharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da takwas ga watan Septemba shekarar miladiya ta dubu wannan shine darasi na goma sha hudu cikin jerin giyan darussa karkashin wato na dubban ilimi daga littafin tazkiratu as-sabi' wal mutakallim fi adab al-alim wal muta'allim wallafar al-imam al-qadi badruddin muhammad ibn ibrahim ibn jama'ata al-kinani rahmatullahi alaihi wanda ya rasu shekara ta ɗari bakwai da talatin da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam za mu tashi a inda malai yake cewa alfaslu Sani, fi adabil alimi fi darsi fasali na biyu wanda ke magana akan ladubban da ya kamata malami ya kula da su a wajen darasinsa bayan mun ji ladubba wanda suke am gama gari waɗanda ya kamata malami ya kula da su a rayuwarsa ta malanta to waɗannan kuma na dubba da ya kamata ya kula da su a cikin lokacin da yake darasinsa a lokacin da ake darasi wa fi isna ashara nau'an akwai nau'o'in wato dubba guda goma sha biyu ma'ana al'awalu abu na farko idan azama ala majalisi tadrisi ta fahara min al wal khabasi wata tanazzafa wata tatayyaba wala bisa min ahsani thiyabihi bihi اللائقة به بين أهل زمانه قاصدا بذلك تعظيم العلم وتبجيل الشريعة yace abu na farko idza azama ala majlis tadris idan malami yayi nufin zai je makaranta zai je majalisin karantarwa fa bahara to sai ya tsarki min hadafi ya tsarkaki duwan hadafi bayan gida da fitsari da sauransu wal da kuma datti wanda yake na dattin jiki ko ta annakiya ya yanke farcen sa wata nazzafa sannan ya yi gayu wata tayyaba kuma ya fesa turare ya ci gayu wala bisa min ahsani bihi, kuma sai ya sanya tufa mafi kyau Allah daga cikin tufa mafi kyau wanda ya dace bihi ya dace da irin mutum irinsa bayyana ahli zamanihi tsakankanin mutanen da suke rayuwa da su a zamani da wajen da yake rayuwa ya sanya irin sutarar da ta dace da irin code of conduct na malami mai karantarwa irin abin da ake tunanin shigar da ake tunanin a ga malami ya yi to irin ta ya kamata yi ma'ana shiga ta mutunci idan garin da ake saka rawani ne ya saka rawani idan garin da ba a damu da rawani ba ya saka hularsa in garin da ba a saka hula ne ma ba sai ya saka ba misali yanzu a Mauritania ba sa saka hula za ga mutum babban mutum ya ci babbar riga iyaka babbar riga amma babu hula kuma daidai ne su a wurinsu kuma nan yanzu bai yiwa malami ya mutunci ya fito zai karantar ko zai je majalisi ko zai sallar juma'a kuma a ganshi babu hula ko kuma a ganshi misali ya ci zanzaro a nan arewacin Najeriya kaga ba abu ne karɓaɓɓe ba ko kuma a ganshi misali ya saka suit ya saka coat irin ta yan banki din nan ko ya saka rigar yan kwallo an rubuta Ronaldo ko Messi ko ko wane ne a jiki kaga ba zai yi saka irin wannan kayan ba dole ne ya saka riga babbar riga ce ko shakwara da jamfa ko wace iri ce dai riga dai wadda da wando wanda aka san na mutunci ne kuma watakila a wani wurin ma ya saka riga daban wando daban ba za a karba ba kamar misali a kasashen a kasa kebbi yana daga cikin wato tsaraici su a gunsu a wajen kabawa da sakwatawa galibi shine mutum mai mutunci ya fito babu babbar riga wato wannan malam malin kenan dole sai ya dora malam malin akan rigarsa in ba haka ba kamar tsirara yake dole ne yayi al'ada irin wadda ake tunanin malami yayi an taɓa bani labarin cewa a ƙasar jiga a ƙasar a garin Jiga a kasar kebbi an taba cire wani limami daga limancin shi saboda kawai ya goyo matar shi akan babar dinsa <laughs> ga wani irin abin mamaki kenan babar dinsa ne kuma matarsa ce ya goyo ta amma wannan yasa yan kwamiti suka ce sam bai da kirki bai da mutunci bai san darajar kanshi ba to ina kuma misali a ce liman ne kuma mun yanzu a nan zariya zaka samu wani limamu ma dan a caba ne ba eh ana kiran sallah kuma bai bakin din eh, <laughs> bakin din jinjan shi kawai limanci kaga kowa da irin al'adarsu ah, da haka irin wannan dole ne ya kula da irin menene al'adar mutanensu menene irin sutura da suke sakawa menene irin da suke sakawa wa wannan ah, irin shi ne ya kamata ya lazimta a ah, lokacin da zai fito wajen darasinsa ya ce qasidan bi zalika ta'zim ilmi wa tabdil sharia ya zama yana nufin wato girmama ilimi da kuma mutunta shari'a ba wai yayi kuma dan alfahari ko dan ganin ya isa ko dan ganin cewa shi kaza bane wannan kuma bai nufin mutane malamai su zama kamar wato yan duniya bayan sutura wanda za su zama daga cikin ibadul eh, dirhami ko ibadul khamisati ko khamila wajibi ne mutum ya takaita gwargwadon